Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد saurare saurare ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Juma'a da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin. Bayan sauraron shirin ko kun san muna ɗauke da labarun duniya sannan shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirinmu na mu koma noma tare da Mustapha Adam sannan shirin kide-kiden Iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. da fatan za a ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 26 ga watan Fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 14 ga watan Rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 1440 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan rajab shekara ta biyu hijira kamariya aka gwabza yaƙi na farko tsakanin musulmi da masharkan makka a kusa da birnin madina Yaƙin ya uku ne a tsakanin ayirin 'yan kasuwa na masharkan ƙurashawa ƙarƙashin jagorancin umar bin hadarami da kuma rundunar musulmi wadda ta tare su a kusa da birnin madina karkashin jagorancin abdullahi bin jahash a wannan yakin dai an kashe umar bin hadarami an kuma kwace dukiyoyin musharkan kudashawa da dama da suke karkashin jagorancinsa wannan yakin a tarihin musulunci ya shahara da sunan sariyatu abdullah bin jahash masu saurari ko kun san cewa shekaru 218 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan fabrairun shekara ta 1803 aka haifi victor hugo fitaccen ɗan siyasa mai fafutuka ta kare haƙƙin talakawa a ƙasar faransa tun yana ɗan shekaru 25 da haihuwa aka zaɓe shi a matsayin ɗaya daga cikin mambobin kwamitin tsara ayyukan jami'o'i na ƙasar faransa a lokacin kuma aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar dokokin ƙasar a lokacin sarki napoleon na uku ne aka fitar da shi daga duk wasu harkokin siyasa na kasar faransa kuma aka kore shi daga kasar na tsawon shekaru ashirin sakamakon yadda yake nuna adawarsa da duk wani mataki na zalunci da danne haƙƙoƙin jama'a musamman ma dai talakawa bayan dawowarsa ya zaɓi hanyar ci gaba da ya rubuce-rubuce domin faɗakar da mutane inda ya amfani da hanyar rubutun waƙoƙin adabi wajen ƙalubalantar mulkin kama karya da zalunci a ƙasar faransa lamarin da ya ba shi karbuwa a wajen al'ummar kasar musamman ma dai marasa galihu daga cikin su ya rasu a cikin shekara ta 1885 a kasar ta faransa da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 118 da ta gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan fabrairun shekara ta 1909 richard jordan gatlin wani masani a kan kere-kere ɗan ƙasar amurka ya rasu an haifi richard jordan gatlin a shekara ta 1818 a lokacin da yake matashi ya kirkiro abubuwa da dama mafi muhimmanci da gaske abubuwan da ya kirkiro shine bindiga mai jigidar harsasai wadda aka bata sunansa wato gatlin ita wannan bindigar dai ya tsara ta ne ta yadda albarusanta za su rika fita lokaci guda suna bin juna ɗaya bayan ɗaya a halin yanzu haka an ƙara inganta wannan bindiga ta yadda za ta iya yin aiki a cikin sauri fiye da yadda aka tsara ta daga farko masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. labarun duniya mai karantawa wanti da farko muhimman kanunsu. ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta yi furci da cewa matsin lamba kan iran bai haifar da ɗa mai ido ba kungiyar boko haram ta kashe mutane goma sha shida ciki har da kananan yara a jihar borno najeriya akalla mutane biyu ne suka rasa rayukansu sanadiyar bullar tarzoma bayan da aka sanar da sakamakon zaben shugaban kasa a jamhuriyar Nijar. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Ma'aikatar harkokin wajen kasar Amurka ta yi furuci da cewa matsin lamba kan Iran bai haifar da ɗa mai ido ba. a taron manema labarai da ya gudanar a yammacin jiya alhamis kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar amurka nate prince ya yi furci da cewa tsananta matakan matsin lamba da tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ta ɗauka kan ƙasar iran tare da raunin yin riko da hanyar diflomasiyya sun janyo ƙara rikicewar batun shirin makamashin nukiliyar iran yana mai cewa sabuwar gwamnatin amurka ta gabatar da shawara ga iran amma har yanzu bata samu amsa ba net prince yana mai bayyana cewa suna da tabbacin cewa warware takaddamar shirin makamashin nukiliyar iran ta hanyar diplomasiya ita ce hanyar da ta fi dacewa sakamakon haka amurka da ƙawayenta na yammacin turai sun gabatar da shawarar gudanar da zaman tattaunawa a fili don haka sun yi aiki da abin da ya rataya a wuyarsu sai dai babu wata amsa da suka ji daga bangaren kasar iran ned prince ya kara da cewa kasar iran tana rayuwa karkashin matsin lambar siyasa da tattalin arziki saboda haka suna daukan sake dawowarta kan yarjejeniyar nukiliya da aka cimma yana da manufa mai muhimmanci a gefe guda kuma ministan harkokin kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa dole ne amurka da kasashen turai su gyara abin da ya tunzura iran ɗaukar matakin rage yin aiki da yarjejeniyar nukiliya ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif a shafin sa na totar ajiya alhamis ya jaddada cewar matakin da kasar amurka da tarayyar turai suka ɗauka shine dalilin da ya tunzura iran ɗaukan matakin rage yin aiki da ƙarin yarjejeniyar da aka cimma da ita a fagen shirinta na makamashin nukiliya saboda babu dalilin da zai sanya a bukaci iran dakatar da martanin da ta dauka alhali yana karkashin doka mai lamba 36 ta yarjejeniyar nukiliya zarif ya kara da cewa kasar amurka da kasashen turai birtaniya jamus da faransa su ne dalilin da ya kai iran ga daukan matakin rage yin aiki da yarjejeniyar makamashin nukiliya da aka cimma da ita ministan harkokin wajen kasar ta iran yana mai fayyace cewar kasar amurka ta zaci bayan ficewarta daga yarjejeniyar iran za ta dakatar da ci gaba da yin aiki da karin yarjejeniyar da aka cimma da ita amma sai iran ta ci gaba da yin aiki da yarjejeniyar sai dai tawagar kasashen turai ta kara tunzura iran sakamakon dakatar da duk wani nau'in kasuwanci da kasar ta iran don haka iran ta ɗauki matakin mai da martani Ƙungiyar Boko Haram ta kashe mutane goma sha shida ciki har da ƙananan yara a jihar Borno, Najeriya. rahotanni sun bayyana cewa mayakan kungiyar boko haram sun harba makami mai linzami a lokacin wani kazamin fada da jami'an tsaron najeriya a ranar talatar da ta gabata inda makamin ya fada kan wuraren zaman jama'ar gari kuma ya sanadiyar mutuwan mutane sha shida ciki har da yara da suke wasan kwallon kafa wani shaidan ganin ido mai suna baba kura kolo a unguwar gwange da ke garin maiduguri fadar mulkin jihar borno a shiyar arewa maso gabashin najeriya a ranar laraba Asabar da ta gabata ya bayyana cewa makami mai linzamin nan take ya kashe yara guda tara bayan da ya faɗi a filin da suke wasan ƙwallon ƙafa, sannan sauran biyar da suka samu munanan raunuka suka rasu a asibiti har ila yau a ranar Larabar gwamnan jihar Borno Baba Gana Zulum ya ziyarci mutanen da suka jikkata da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu domin yi musu ta'aziyya da jaje kan abin da ya faru a garin na Maiduguri. akalla mutane biyu ne suka rasa rayukansu sanadiyar bullatar zoma bayan da aka sanar da sakamakon zaben shugaban kasa a jamhuriyar Nijar. Ministan harkokin cikin gidan jamhuriyar Nijar alkace alhada a jiya alhamis ya bayyana wa manema labarai cewa tarzomar ta biyo bayan sanar da sakamakon zaben shugabancin kasar ne inda aka samu hasarar rayukan mutane biyu tare da kama wasu ɗaruruwa a sassan kasar ministan harkokin cikin gidan kasar ta jamhuriyar nijar ya kara da cewar tarzomar ta janyo lalata kayayyakin gwamnati da dukiyoyin jama'a kuma an kona gidan wani dan jarida mai suna musa kaka mahukuntan nijar sun bayyana cewa yawan mutanen da aka kama sun kai ɗari da da sittin 468 ciki har da 'yan siyasa kuma ana neman babban wanda ake zargi da alhakin kunna wutan tarzomar wato tsohon firaministan kasar hamma ahmadu amma kamar yadda aka sani yana gudun hijira a kasar waje zoma a jamhuriyar Nijar ta barke ne bayan da hukumar zaben kasar ta sanar da cewa tsohon ministan harkokin cikin gidan kasar ne Muhammad Bazoum ya lashe zaben shugabancin kasar a zagaye na biyu da ƙuri'u kashi 55.75 cikin 100 yayin da madugun 'yan adawa Muhammad Usman ya samu ƙuri'u kashi 44.25 cikin 100 kuma Muhammad Usman ya tirda yadda aka tabka magudi a zaben. sojojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila sun kai farmaki kan tantin wasu iyalan falasinawa da suka kafa bayan rusa musu gida a gabashin birnin kudus sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai farmaki kan wurin da iyalan gidan aliyan suka kafa tanti domin ci gaba da rayuwa a yankin gabashin birnin kudus bayan da mahukuntan yahudawan sahiyoniya suka rusa musu gida a ƙauyen al'isawiya da ke gabashin birnin kudus da aka mamaye a kwanaki biyu da suka gabata ne tawagar motocin rusa gine-gine da rakiyar 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka je ƙauyen al'isawiya da ke gabashin birnin kudus suka rusa a gida mai bene hawa biyu mallakin iyalan aliyan da ɗaya daga cikin iyalan yake gadin masallacin a ƙasa, ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga cikin taskar mu ta shirye-shirye mu na yau da kullum inda za mu fara da shirinmu na mu koma noma da Mustapha Adam zai gabatar muku. sauraro barkama da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin nan na mu koma noma shirin ne wanda muka saba gabatar muku da batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu rubi ne a kan tsadar abinci da wasu daga cikin dalilan da suka haddasa shi a najeriya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana. tare da cewa an sami damina mai albarka a shekarar bana amma hakan bai hana samun hauhawar farashin kayan abinci a kasuwannin abincin ba a sassa daban-daban na faɗin ƙasar ta najeriya an waye gari cewa tsaka-tsakar magidanta ba su iya samarwa iyalansu abinda za su ci a kullum kuma wannan tsadar ta kan abinci ba mutane kadai ta shafa ba hadda tsuntsaye kamar kaji domin idan masu rayuwa za su tuna a makonnin baya mun kawo labarai da suke magana a kan cewa kungiyar masu kiwon kaji ta najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar da su tsoma baki domin ganin cewa an shigo da masara wacce ake amfani da ita saboda aiwa kajin abinci domin wacce ake da ita a cikin ƙasar ta yi kaɗan kuma ta yi tsada sosai har ma suna cewa yin yin haka zai durkusar da sana'ar ta kiwon kaji to kowane ne suka sa aka samu tsadar kayayyakin abinci a shekarar bana a najeriya to da akwai dai dalilai masu yawa suka haddasa hakan daga cikinsu da akwai yadda cutar nan ta corona ta kawo cikas wajen samar da abinci ta hanyar noma a wasu yankuna na kasar hakanan kuma takaita bayar da kudaden waje da babban bankin kasar kan yi ga masu harkar shigar da wasu daga cikin kayayyakin abinci wasu dalilan sun kunshi batun tsaro inda a wasu yankuna da dama na arewacin najeriya da nan ne aka fi noma a ƙasar manoma ba su samu damar zuwa gonakinsu ba saboda barazanar da masu ɗauke da makamai da kuma 'yan ta'adda suke yi musu waɗanda ma suka samu suka yi noman to girbi ya gagara inda waɗannan 'yan ta'adda kama mai gonaki da kaiwa manoma hari ko kuma a wasu lokutan su shata musu kudaden da ba za su iya biya ba matukar suna son su shiga cikin gonakinsu don haka sai zaman an yi asarar amfanin gona har ila yau rufe iyakokin kasar ya taka rawa wajen raguwar abincin da ake shigo da shi sannan kuma da rashin noma wadatacce a cikin kasar da zai ishi mafi yawancin al'ummar kasar. sauyin yanayi ma yana da tashi rawar da ya taka a sassa daban-daban na nahiyar afirka da suka hada da najeriya din dama dai tun a cikin shekara ta 2014 ne aka sami faduwar farashin man fetur kasawar was da hakan ya sa kasar ta najeriya ta fuskanci koma bayan tattalin arziki saboda dogaranta da man fetur din fiye da kima wajen samun kudaden shiga. a shekara ta 2015 kasar ta najeriya ta hana bayar da kudade na waje ga masu shigo da wasu nau'o'i na hajoji har guda 44 masu alaka da abinci daga cikinsu da akwai nau'o'in lemu na gwangwani ko na kwalba coca-cola cikui taliya naman alade da na shanu da na tsuntsu sai kuma kwai masara da tataccen man 'ya'yan itatuwa abinda hakan yake nufi shine cewa masu shigar da waɗannan hajojin sai dai su sayi kuɗin waje daga kasuwar bayan fage inda naira take da rauni hakan zai ƙara yawan kuɗin da ake kashewa wajen shigo da kayan abincin daga waje da kuma afkuwar abin da masana suke bashi suna da wato kuma bayar tattalin arziki ko kuma shiga matsala ta tattalin arziki to wani labarin shi ma mai alaka na da kyau shine da kwararru a najeriya suka fara bayyana cewa tattalin arzikin kasar fa ba zai bunƙasa ba sai an farfado da harkar noma prince joe okije wanda tsohon mai baiwa gwamnan jihar ido shawara ne akan harkokin noma shi ne bayan haka shi dai wannan bawan allah ya ce matsalar covid-19 da ake fuskanta wata dama ce mai girma a gaban najeriya da mun bunƙasa harkokin noma saboda mayar da shi ginshikin tattalin arziki. To masu a ran za mu dasa aya saboda ƙurar lokaci amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng radio www hausa hausatv ng sai kuma fitowa ta gaba mu kasance cikin koshin lafiya. Daga ƙarshe Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo domin gabatar muku da shirinsa na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa jama'a masu warare assalamu alaikum barkamu da waraka da kuma sake saduwa a cikin shirin na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kide-kide waƙi daban-daban da aka gudana a nan kasar iran da mawaka shaharu suka gabatar domin kayatarwa da kuma nishadantarwa da fatan masu yasan da mu kuma za su ji daɗin shirin a yau mun gato muku mawaƙin nan ne mai suna muslim mardoni Muslim Madoni an gaishe ka da fatan masu ware sun gamsu kuma sun jaɗin wannan waka. Sai a wani jikon za ku ji mu ɗauke su waƙoƙin daban-daban da fatan za a kance tare da mu a shafinmu na yanar gizo wato wwwtv 1ng kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu nima dugun shirin sumunti ke muku fatan alheri ku huta lafiya.